na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da biyar ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu bari da ke nan gwarewa ko farfada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta biyar ko ta shida a jerin surorin alkur'ani 27 ko 28 da suka sauka bayan hijira sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama sannan sura ta 93 ko 94 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul nisa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya goma yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha ɗaya da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace na Allah yake wuce kuma Allah يوصيكم الله في للذكر مثل Yan حكيما نعم albarka, idan kuna tunawa wannan sura suratun nisa shekha bakar mahmud gumi allah ya kansa mun gabatar a tafsirin sanarar adha ita babban abin da take karantarwa su ne hukunce-hukunce na zamantakewar al'umma an gane ku ya za a zauna da kowane irin mutum kuma tana kare haƙoƙin masu rauni daga mata da ƙananan yara da sauran masu rauni ga wannan aya da alaramma ya karanta Allah subhanahu ta'ala yana bayanin yadda za a raba gado na mutumin da ya mutu idan mutum ya mutu ya za yan kuntuna ayoyin da suka gabata Allah ya ce maza suna da kaso daga abin da mamata suka mutu suka bari daga iyayensu da yan uwansu haka nan mata suna da kaso daga abin da iyayensu suka mutu suka bari to shine Allah sai ya ɗauki nauyin raban gado shi da ka Allah bai bar gado wani ya raba ba saboda a harkar gado afifa za ta yi shiga inda bari aka yi kowa ya raba don haka za ka yi mutuwa sai ka ga ai wane ko ya kamata a sauke musu za ka bari a basu da yawa an gane to da haka ce Allah ya kawo abin fix wato haka za a yi haka za a yi haka za a yi in kana tunanin kaza tunanin Allah subhanahu wata'ala ya fi naka shine Allah subhanahu wata'ala yake yusikum Allah fi auladikum Allah ina muku wasiti ma'anan alwasiya al'amrul jazim alladhi la yajuzu khilafu shine yankakken umarni wanda bai halatta a saba masa aka ce wannan wasiya ce to bai halatta a saba masa sai dai ta kunshi saban Allah to mutum ba zai yi sabo ko wasiya da sabon Allah kuma sai masa da'a ba an ce wani mutum zai mutu wai suna gaba da wani sai tare yayansa ya ce ko bayansa in suka shirya da wancan bai haɗe ya da su ta ga wasiya da sabon Allah an gane wasiya da sabon Allah ke idan kai kaga za ka iya gaba da shi ka je ke ta yi amma bai halatta ka yi wasiya kuma cewa baya ka yanka a ci gaba da yin gaba a gane to Allah anan ina yin wasiya da Allah ya zaɓi kalmar wasiya saboda yana magana ne da larabawa su kuma sun san ma'anan alwasiya kaga Allah da sai ce ba ko ya kuma eh, menene ya amurukumullah fi auladikum lizzakari misal hazul unsa amma bai amfani da kowace kalma ba sai ya ɗauko kalmar alwasiya saboda ya san wadanda yake magana da su sun san menene ma'anar wasiya wani umarni ne da za ka bayar wanda bai halatta a saba maka a cikinsa in har ba saban Allah ba ne to Allah zai umarni da sabansa wadda inna Allah la ya'muru bil fahsha an gane da aka yace yusikum Allah fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayayn in mamaki ya mutu ya bari in ibar magada maza da mata to namiji yana da kwatankwacin rabon mace biyu fahim kunna nisa'an fauka yi ne idan mata waɗanda ya bari magadansa mutum biyu ne kuma mata zuwa sama to falahun na sulusa mata suna da kaso biyu bisa ukun abin da ya mutu ya bari a gane ko ma'ana nan da yake yusi kuma Allah fi auladikum bi zakar min hadhi al-unsayi fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn lafazin fawqa ta zo ne da ma'anan min an gane daga biyu ba sama da biyu ba in ka ce sama da biyu daga uku kenan an dabo an fahimta a ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi fawqa ithnatayn ay min ithnatayn daga biyu zuwa sama to me dalili kwana cewa idan mutum ya mutu ko ko ta yi ana nufin daga biyu ne sama saboda Allah subhanahu ala bai faɗi to in guda biyu bane nawa za a ba an fahimta ko ya faɗa bai faɗa ba to wannan sai nuna kenan daga biyu ya mutu ya bar magada mata zalla daga biyu zuwa sama to za a ba su kaso biyu bisa ukun dukiyarsa wa in kana wahidatan fala nisf idan daya ce in mutu ya bari to tana da rabin dukiya kaga har yanzu ba faɗi kasan mata biyu ba kenan ko ko an faɗa ba faɗa ba an maganar idan sun wuce biyu eh, daga biyu zuwa sama sai aka ce kuma idan ɗaya ce to wannan sai nuna wannan focus na taini da ake aka faɗa ana nufin minis na taini daga biyu zuwa sama an gane wali ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما taraka in kana lahu walad kuma ga mahaifansa kowanne ɗaya daga cikin su mahaifi da mahaifiya suna da kaso ɗaya bisa shidan abin da ya mutu ya bari in kana lahu walad idan ya kasance ina da ɗa na tsatsansa wanda ya haifa ɗansa ko ɗan ɗansa namiji banda ɗan ya mace ko ɗan ɗansa namiji jikan ɗansa kenan ko ko ɗan ɗan ɗan ɗan ɗansa namiji jikan jikansa kenan ko ɗan jikansa ko kuma ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗansa wannan kuma ya zama jikan ɗansa kenan an gane ko to haka dai a za ka tafi harka ka wuce su lallage kunne su jijjiga kunne duk haka za ka wuce su an gane to in dai mutum ya mutu ya bar mahaifansa kuma ya bar wani far'i wari wanda yake daga tsatsansa shi to iyayen uwa da uba kowanne za ba shi kaso daya bisa shida min ba da wasu menene wa in lam yakun lahu waladun idan mamacin da ya mutu ya mutu ba shi da da ba shi da jika sahihi ba shi da ɗan jika sahihi babu kowa a ƙasansa wanda yake namiji da zai gaje shi fali ummi as-sulus to mahaifiyarsa tana da kaso ɗaya bisa uku sai mahaifi ya ɗauki kaso biyu dama can bayan sai da zakar yusuf hafil an gane fahim na lahu ikhwatu idan mamacin nan da ya mutu ya kasance yana da yan uwa yan uwa ko yan uwa wasu malamai suka ce ko yan uwa amma ba shi da wani magaji shi a ƙarƙashinsa da zai gaje shi fali ummihi sudus to waɗannan yan uwan sun cutar da uwarsu sun ɗauke ta daga kaso ɗaya bisa uku ta koma za a ba ta kaso ɗaya bisa shida ma'ana da na ka raba dukiyar gida uku ɗaya za a ba ta in ba 'yan uwa amma yanzu da aka samu 'yan uwa daga biyu zuwa sama to waɗannan sun cutar da ita yanzu a kasa dukiya gida shida ne a ba ta kaso ɗaya Ta ga waccan uku, ita ce aka fasa ta ta koma shida ko kuma ɗayan da za a ba ta da wanda biyu kenan yanzu a raba a ba ta rabin ɗayan da za ta ɗauka kaga sun cutar da ita su kuma ba gado za su yi da waɗannan su ne ake sha da su yan uwa macutan yan uwa sun cuci uwarsu su kuma ba za su gada ba an gane min ba da wasiyyatin yusi biha audai bayan wasiya da shi mamacin da za a gada yi audainin ko bashi da ake binsa bayan an biya a ba uku mahaifanku wa abu na uku da yayayenku wasu na fasara a ba uku sun ce ubanninku ubanni maza ke nan an gane alhali kuwa tana ciki da haka nan a ba uku min ba da taglibi an gane ku maimakon Allah subhanahu wa ta ce walidikum an gane sai itaglib saboda walidikum wato jam'i ne na alwalid walwalida an fahimta Allah sai ce a ba uku min mai yi me yasa a ba uku ya kawo shi irin jayar da bangaren maza saboda ya a wajen da bangaren ma'arin jayar da maza akan mata an fahimta to kuma sannan dama asali maza suna gaba da mata to da ka yi ce a ba uku, wa abu na uku da ƴaƴayenku nan ma ya rinjayar da maza da sai ce wa auladukum ko sai zama jam'i ne na alwalad wato wanda yake nufin na haihuwa abin da kuka haifa sama sai ce abu na uku. al'ibnu kishiyar albin me yasa aka kawo da zafazin namiji littaglib saboda rinjiyar da ɓangaren namiji saboda ƙa'ida, maza suna gaban mata to kuma wajen gadon ma na namiji ai fi na mace yawa an gane aba uku ma'aifanku wa abna da ƴaƴayenku la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wane ne mafi kusancin amfani zuwa gare ku ba ka iya ɗauka mahaifa sun fi kusancin amfani zuwa gare ka alhali ƴaƴanka sun fi kusancin amfani zuwa gare ka iya ɗauka ƴaƴanka sun fi kusanci amfani zuwa gare ka alhali mahaifanka sun fi kusancin amfani gare ka to da haka Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ko din ba ku sani ba waye san wannan Allah ne subhanahu wataala da haka wannan abin da ya tsara kar ku kalle shi a wani bambaran kai an fahimta karka lokaci ah, to ya za a ce da eh, ya kori uba a ce inda da uba kaso zai ɗauka da shi ne zai mamaye dukiya gaba daya eh wannan hikimar Allah ya bar wata sani amma ga dukkanin alamu ɗa ya fi uba bukatar kuɗi saboda uba zai ike da lahira ɗa kuma yanzu ya zo mai duniya to wanda yake dab da lahira ke da bukatar kuɗi ko wanda yake yanzu ya shiga duniya ba ya kamata a ba kuɗi kuɗi dai sai da su za a rayu mutuwa sai da kuɗi za a mutu lahira sai da kuɗi za a ji an fahimta to da haka a wannan kaga tunanin ka koma da aka to kuma in ka koma sai ka ce to amma fa dan nan in ya gaza fa uban shi yake daukar nauyinsa haka dai ba haka ba da goma za ka gani da dozin duk uban sai dauki na yansu amma su sai wai sun yi karo karo sannan su dauki na yansu ba ka ake yi ba shi su dozin su sha biyu gaba ɗaya shi ya dauki na yansu shi ne karatunsu shi ne cinsu shi ne shansu shi ne suturarsu shi ne lafiyarsu komai yanzu aka ba duk shi ya kai su kasuwa yanzu aka duk shi ya neman musu aiki yanzu aka duk shi ya neman musu sana'a amma in za a yi masa abuja ta ce wane kawo wane kawo a yi karo karo a yi wa babu kaza a yi karo karo a yi wa babu kaza ba ma yi ba ma yi muna yi haka yi kamata kana kana kana bakin ciki kai ubanka abu ka manta gabanin kai ka zo ka iya masa za ka yi masa ne a lokacin da shi yanzu za ka yar wata gajiyawa ce da ko ba ka yi masa ba zai sanya bai yi ko kai a lokacin da ya maka in bai maka ba fa wanda zai ma ba sai dai ka mutu ba kuna fahimtar magana to kaga a nan ya za ka haɗa amfanin uba da ɗa kaga ba za ka haɗa ba to da ka sai Allah ce ku zama silent la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san waye fi kusancin amfani zuwa gare ku da haka wannan abin da Allah yi bari ku ji inna Allah fariqatan min Allah wannan kaso ne da Allah yi wajabta shi haka za a yi shi kamar sallah da haka wanda duk ya zo raban gado sai bai raba inda Allah yi ba ya dauka kamar sallah sai bai yi ta inda Allah yi yake ayyuka gaba an bayyana fariqatan min Allah inna allaha kana aliman lallai Allah ya kasance masani ne hakima kuma gwani ne da Allah akwai ilimi a cikin wannan rabo ko babu to akwai hikima ko babu to da aka ku kyale wa Allah hikimarsa akwai gwaninta akwai azanci akwai dabara akwai hikima akwai sababi da dalili da yasa yi wannan rabo yace abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza yan wa masu albarka wannan aya a gurguje ya kamata mu kalli abubuwa kamar guda biyar na farko dai magana akan rabon gado yadda Allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗannan bayanai wannan ina nuna wajibi ne a tsaya a nemi ilimin rabon gado kuma a koyar da shi har ma a kwanatar da mutane su riga koyansa za mu zo mu ji da wannan ayar da wadda suke bayanta da kuma ayar ƙarshe ta wannan sura su suka magana a kan rabon gato in detail to ayoyi guda uku ne kawai za su isa a matsayin harkokin rabon gado da ake kawai ka fassara sai ka gane ba za su ishe ka ba dole sai ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka koma cikin maganganu da bayanan malamai magabata wanda suka gano a cikin waɗannan ayoyi a gani to sannan ka san ya za a raba gado ya zama su a raba shi daidai da haka ne ibn uyina Allah ya ji kansa yake cewa inna masu miyar fara'idu nisful ilmi annahu yubtala bihi an-nas kulluhum abinda yasa aka ce raban gado shine rabin ilimi shi rabon gado rabin ilimi ne in kana da ilimin rabon gado to ka samu rabin ilimi ragowar arabi tarce ayoyi uku ne kawai Allah me yasa saboda shi rabon shi gado an jarraba al'umma gaba ɗaya da shi akwai wanda baya mutuwa akwai ta al'umma da ba ta mutuwa an gani to kaga shi abu ne da ya shafi kowa da kowa ba shi kenan ko ba kuma ya kamata kowa ya san shi dan an zo za a maka ba daidai baka ce baka yadda ba mun taba halartar wata shari'a da aka yi ta rabon gado ana ta abin nan waɗanda abin ya shafa wanda ɗan gizala ne ɗan agaji ya ka zo aka gaya mana shi nan da muka ce to ranar da za a koma kota a gaya mana sai muka je muka ɗake ke a gaban alƙali imana yanzu eh, sai ce wai sara wai rabon gado a can ba za a yi eh, muka shi aje can ba to muna tsoron shiga can ba ne aka je can ba zai kaza kaza kaza muka ce ana gabar da mada ga inda allah ya ce ga inda ka sani ya sani ya sani ko bai sani ba ya sani Ka ga wannan abin aka arga inda Allah ya yi saboda ka ji tsoron Allah za ka koma wajen Allah kuma Allah zai tambaye rabon gado babu wani dalilin da zai sa tsaya na wani abin a ciki abin da ba ka sani ba kana da mufti sai ka tambaye muftin shi ma bai sani bai je nemo a zo ga amma wannan rabon gado ma sun fi rabon gado a eh, yanzu ya shi wasu sun je sun ba da kuɗi a cikin magana inda sun ba da kuɗi an ɗauke babbar gona an ɗauke babban gida an ɗauke kaza an yi duk abin da kyau ya ba su ya bar waɗannan allah ya kawai to da haka sai ka sani kuma karka ji nauyi karka ji kunya in ka ji an maka ba daidai ba ko a kotu ne ka ce kai ba ka yadda ba ka ce ban yadda ba ina hujjar karta baka yadda ba ga abin da Allah yake ka sani amma ba haka ba sai ka je a cuce ka kuma kana taka gode ka wani alƙalin ma dan abin nan sai ya fara warware abin da yi wannan da kotu ne sannan ya raba gado waye ce kotu kotu ne ce ce sa dangin mamaci ita ce uwa ko uba ka dalili sannan duk kotuna da ake cewa kaza na kotu ne da karba in aka je akwai kotun da take da kadara sai wannan kadara kotu ce ai wannan gonar kotu ce ga tana nan kotun tana samun kuɗi ta karkashin ta ne mata wadannan abubuwa ne da bai kamata ba a ranar nake gaya muku wata ta yi tambaya daga lagos an mutu an bar musu dukiya an je wajen gaban gado alkali ya kwakwashe wani kaso ya ce wannan nasu wannan na kotu bai halatta to dan yake biyan sa albashi da wannan dalili yake karba albashi wannan abu duk yana ci eh wani malami kuka ko zai ba muku babu laifi sai an biya shi amma shi ma ba haka aka so ba in ko kun ga dama willingly kun dauki wani abu kun bashi babu laifi to kuma shi ma bai halatta ya ce kaso kaza za a bani ba dan kaso kaza dan ni ba san ta shi ne wata kasuwa kaji menene kai a ciki musharif ne kai ko mudari ya halatta ka ce a biya ka nawa za a bani za a bani kaza amma ba ka so kaza a cikin dukiyar an fahimta to za ku bani naira miliyan daya amma za ku bani kaso goma a cikin dari haramun haramun in ko mai alƙali ne ko ma'aikacin hukuma da zai raba gado wanda wannan abin aikinsa ne haramun ne ya karɓi kokowa haramun ne ya karɓi kokowa kuma ko kyauta suka ba shi haramun ne ya karɓa an fahimta umar dan khattab yana cewa hadiyatul ummal rishwa duk kana aiki duk abin da aka dauka aka baka a wannan bangaren nakin ka to rishwa ce cin hanci haramun ne ka karba Allah ya tsawo abu na biyu da ya kamata mu kalla a wannan aya dalilin saukar wannan aya hadisai da yawa sun zo akan sababin wannan saukar wannan aya amma na daga cikin hadisin Imam al-Bukhari wanda ya ruwaita da sanadin zuwa Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar fi bani salima mashiyaini manzo Allah su sallam da abubakar siddiq sun kawo mun ziyara ta duba rashi ta mara lafiya su wato dubi a kafa fa wajadani nabi sallallahu alaihi wasallam la akilu shay'a sai manzo Allah ya tarar da ni bana gane komai ma'ana rashin lafiyar ya tsanani fada'a bima'in fatawadda minhu thumma rashsha alayya sai manzo Allah su salame yasa aka kawo masa ruwa sai alwala sannan ya yayyafa amma ruwan a kaina fa afaqtu sai na farfado fa qultu sai na ce mata amuruni an asna fi mali ya rasulullah ya manzo Allah su salame me kake umarta ta in yi a cikin dukiyata fa nazalat yusikum Allah fi auladikum sai wannan ayar ta sauka a'a ba manzo Allah zai ce da kai ga inda zaka yi ba Allah da kansa shine zai ce da kai ga umarni ga yadda za ka yi da dukiyarka yanka ga yadda za a yi da dukiyarka yanka mu imam muslim ya kawo wannan hadisin da imam nasa'i haka nan jama'a gaba daya suka kawo shi abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da mutane da yawa malamai da yawa an gani to anan mun ji annabi ya alwala da ruwa ko ya yi fa'ani yanzu wani shehin ya duba mara lafiya sai ya sa ka masa ruwa ya alwala shi mai ya fa a ah. ah, bayyanta karka yi doni kafin yi zai wani ke wuya ka maka ruwa ya ji a banza an gani yi maka addu'a mu abin da aka annabi ya koya mana ita ce addu'a in ka ji wajen mara lafiya ka yi masa addu'a amma ba a ruki da ruwan alwalarka kai ko shehin gaske ne ke balle na ganga kowane yin gaske ne da kai balle na naɗi dan naɗi da mawaka suka naɗa ko a yaka wani waje ne ku wani dan sankin na ne an ce mawaka mun ka naɗa shi sai su a gaya masu tun da su suka naɗa ya sun warware naɗin su an gane ba wani wani naɗi da zai zai ce wai yana da karama wai na wajen abin nan duk ta kala rawai ce duk zancen banza ne an gane yi maka addu'a kowaye kai ba annabi ba ne annabi ne kuma a bayansa ba samu sabai sun yi ba sabai ba su ne sadatul auliya ba su sabai ba ma wanda ya ne kawai siddiƙai ne shahidai ne an fahimta to duk wani kowar ina ƙarƙashinsu su ne jagororinsa to gusi ba da haka ba wani wanda zai zo yana da wata albarka yanzu yadda zai rika alwala ya ana tararruwan ruwan alwalarsa ana tabariki da shi haramun ne yin haka shirka ne da haka ga ba wani abu da suka rage wa manzo Allah sai sun ce shehunan su da wajensu suna da shi kuma zai yi magana da rashin kunya sun iya cewa mu ne ba ma san annabi Allah ya tsine wanda ba ya san annabi tun da abin ya zama tsiya akwai wani hadisi shi ma daga jabir wanda imam ahmad bin ya ruwaito yace matar ta dan Arabiya. ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah hatan ibnat as'ad ibn rabi' waɗannan ƴaƴa mata ne guda biyu na sa dan arrabi' kutila abuhuma ma aka fi uhudin shahida an kashe mahaifinsu tare da kai a uhud yana ya samu shahada wa inna a akhadha malahuma kuma babbansu dan uwan mahaifinsu ya dauke dukiyarsu falam yada lahu ma mala bai bar musu wani abu na daga dukiya ba wala hani illa wa lahu ma mal ba kuma za a iya aurar da su ba sai suna da dukiya ko wala hani illa wa lahu ma mal ba za su iya yin aure ba sai suna da dukiya ala ce yace qala sai manzo Allah su salme ce fi zalik Allah zai hukunci a cikin haka saboda mai asali abin da aka tara suna yake na jahiliya idan mutum ya mutu to babba a family dinsa idan uba ne sai uba ya gaje komai in wane sai ya gaje komai in kane ne wanda ba wanda ya mutu shine gaba da shi kawai to duk waɗanda suke na yanzu shine gaba kenan sai ya gaje komai zai gaje komai har da matansa har da 'ya'yansa duk wata wahala shine zai yi an gane idan uba ne i mutu ibar ɗansa to babban ɗan har matansa zai gade banda ƙoshi yanzu waɗanda aka za ka ga mutum ɗaya wannan matar ita ce ta haifi ƙanansa kuma ita ce ta haifi ɗansa an fahimta wannan da ta haifa ƙanansa li'abi wannan kuma ɗansa sulbi wanda shi ya haifa saboda da ubansa ya mutu yana ciki shi ne babban ɗansa ya gaje ta an fahimta to da musulunci ya zo sai ɓata wannan abin to da aka zo nan ya yi wannan gadon da ta kai kuka wajen Allah su sallam sai Allah su sallam ya ce allah zai yi hukunci a cikin haka fa nazalat ƙala jabirai ce fa nazalat ayatul miras sai ayar da bangado su sauka فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال سيما ذا الله يأيكا وجنبف الناس سيتي أعطي ابنتي سعد الثلثين كبيوة يا سعد كتوبي بيس أخن دوكيرتا وأمهما الثمن كبا ومعي في يرسو كسودي بيس تقوس وما بقي فهو لك أبن يرجي شيني ناك أنا ذا رب دوكير جدا أشرن لكم يا إنسان ذا باسو شاشدا saura nawa saura takwas matarsa za a ba ta uku so ɗaya bisa takwas saura nawa saura biyar to wannan shine naka kai magajinsa a matsayinka na dan uwansa shakiki ko dan uwansa li'abi ko ƴan uwansa shakikai ko ƴan uwansa li'abbai turmutsin maza zalla ko maza da mata banda zancen mata za mu zo magana kan mata a gaba an gane wannan hadisi imam abu dawud da tirmidhi da ibnu majah ma sun rawaito shi an gane to shin akwai karo a tsakanin waɗannan hadisai guda biyu kaga na farko yana nuna hadisin nan akan shi jabi din ya rabi sauka da kanshi ko wannan kuma ina nuna akan matar sa'ad dan arrabi' da 'ya'yansa da ɗan uwansa to da aka sai malamai suka ce a ah, shi wannan asar na ko hadisin jabir ina magana ne akan waccan aya ta karshe za mu zo kanta yusikum allahu akwai yastaftunak walillahi yusikum fil kala saboda lokacin shi jabir ba shi da aure an fahimta da ya mutu to ya za a yi da dukiyarsa an fahimta to wannan kuma matar sa'ad mijinta ya mutu ya bar 'ya'ya da daga wannan abin da din malamai suka ce an kawo shi wato shi wannan abin da din hadisin jabir a wannan ayar shi ne ayar ta sauka akan matar sa'ad wancan kuma ainihin wato akan shi jabir so an gane to me yasa malamai suke jingina magana zuwa ga jabir a wannan ayar saboda haka imam al-bukhari ya kawo cikin sahih bukhari in kun koma karatu kan sahih bukhari mun yi akan bayani akan an gane to wannan abu na farko kenan a na biyu abu na uku da ya kamata mu kalla wannan aya Allah ya baiwa mata kaso daya ya ba maza kaso biyu ma'ana ya ba namiji rubanyan abin da yake a baiwa mace me take hikima saboda namiji shine alqayyin alal mar'a shi yake tsaya kan mace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa kuma calculation din in ka kalkala shi daidai zaka samu yayi balance dan me da za a zo a ce an mutu baya mutu ya bar 'ya'yansa mace da namiji aka raba dukiya gida uku aka ba namiji biyu aka ba mata daya daga ran da uban ya mutu daga ranar zai da ɗawainiyar gida yar a jikinsa za ta ringa ci ko zai bata ta ɗora tukunya to sai dai yan wantaka ta zamani ko da ba a kallon Allah ba a kallon manzan Allah ba a kallon shari'a ba a kallon zumunta ba a kallon komai abinda ake yi nafsi nafsi mutane tun duniya sun fara nafsi-nafsi gabanin lahira ko ba haka ba ne tun duniya an fara mai nafsi-nafsi to wanda ya fara nafsi-nafsi duniya kaga ko lahira ya sai abin da Allah yi tun a duniya ka fara tiyataran gwada to don haka ainihin kaga daga nan ta fara gurgura abin da aka bari an fahimta to yanzu waye cancanta a baka so biyu waye cancanta a baka so daya kaga shi za a baka so biyu tunda yanzu shi zai dauki zai koma zai zauna a matsayin mahaifi duk abin da uba yake yanzu shine zai ringa yin shi da za a ce an mutu an bar musu naira dubu uku aka ba shi dubu biyu ta aka ba su dubu daya sun yi shi ce fane na wata guda da hala ya fi shi to don mu fito da abin fili tun da yanzu ba a maganar dubu ko kaza kaddara a ce da ya mutu sai ban musu miliyan uku aka ba shi miliyan biyu aka ba ta miliyan daya idan ba shi da gida zai gina gida zai yi aure nawa ne zai masa gini miliyan biyu za ta gina masa gida ta magaddara za ta gina masa kaddarawa ce makaddara miliyan biyu za ta gina mata gida to me kuma zai biyo bayan gina gida wa alhalin aure zai ba da sadaki zai kasa to ka kaddara da ya tashi yin aure sai karar da dukiyarsa gaba da ya gada ita kuma da tashi yin aure yi mata wahalhalu aka kai ta gidan miji kuma aka ba ta sadaki yanzu a hakika waye da kuɗi waye talaka waye ke da waye baya da waye waye ci gado waye da ci gado kita ce ta ci gado an fahimta to da haka wannan abin da yawa za ku ga idan muka zo ana abin da muna jinjina waɗannan kalmomi saboda mata a yau ba su kaɗai ba har da mazan muna kuma muna nema mu koma jahiliyar da muna mantawa da tsari da musulunci eh, ko abin da musulunci ya kawo mana na gata da kyautatawa muna mantawa ana zuga mata cewa musulunci ya toye musu haƙi a wajen rabon gado ya ce a ba namiji kaso biyu a ba mata kaso ɗaya bayan ita tana sayan kayan kwalliya tana sayan fanti, tana sayan kaza tana sayan kaza tana sayan kaza to ke banda gaɓotar ya ce ke waɗannan abubuwan ba kina gidanku ne kike ke yake saya ko sai miki ake sai miki ake in kin yi aure kuma ci gaba da ni da yau kaga maza suna kin sai muku yanzu kuna cewa sai kun yi abin da mazan suke yi ne ba haka bane ta ce sai ta je kasuwa to dan me ta je ta gani ta so kuma ta sai ka biya eh kin ce sai kin je gona yanzu abin ta kai ci waya wai mace waya sa ta wai tana tallan tarakta kan tantan fa wai mace wai tantan me ya da bace da tantan tsakani da Allah wannan muna magana wai har mata wai har tukin trailer da tanki na mai suke yi wayan ta wuce kawai sai ta dago ɗan kwali ta nuna maka ta yi wa namiji obatakin to tun da kun ce sai kun yi abin da mazan suke da haka sai suka kyale ku je kuma ku ji abin da ake amma asali abin da kika ke a ɗabi'ar ki ta mace komai yi miki ake da aka kunga a musulunci da aka zo aka tashi sannafa kayan da dole ne miji irin da sayo matarsa an sa man shafawa amma ba ka ce lalle mai kanshi ba saboda ya ta dole sai da man shafawa duk zafi mace tana fasa shafa mai ba za ta daina ba saboda jikinta kamar burodi yake an ba ta shafa mai zai bushe in ba sutura za ta bushe jikinta kamar burodi yake da aka dole ka yi mata sutura dole ka sai mata takalmi saboda idan mata tana jimirin ta aka kasa ba takalmi to tana tabuwa ne a farjinta Allah ya sa kuna gane Allah kai namiji kai kuma abin da ake so ka ringa tafiya wani lokacin hafiyan ba ma takalmi a kafa to haka haka aka sannafa ga abin da dole ne yanzu to da haka mata ku lura da wannan ana so ne a mayar da waccan jahiliyar ta farko kamar yadda na faɗa mazan ma ana nema a mayar da su jahiliyar farko dai yanzu akwai maza da yawa sun koma suna cin gajiyar 'ya'yansu ne mata da kesas nan muna gani ka je wajen 'yan sanda ka je kotu ka je kotuna za ka je ka tar kesas ne da an yi mata ciki an mata ciki ta tafi talla ta tafi kasuwa ta tafi ofis ta tafi kasa kesas ga sunan bila adadin wani lokaci muna tafiya za mu shiga cikin gari wata mata da ta ga wata mace da kaki na soja ta ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un mace da soja ta ce duniya ta zo ƙarshe me ya ta mace da soja mamaki take yi mamaki mamaki na jin zamanin abinta lokacin da aka zuba jami'an tsaro akan hanyar ko zamanin Babangida, gida Allah ya sauƙaƙa to da haka dole ku fahimci wannan magana din mu fahimce ta musulunci bai tauye ko haƙƙi ba bal ya zo ne ya kwato haƙƙi daga hannun masu tauye haƙƙi ya mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abutansu an gane to sannan mun ga ƴaƴa idan garaban ƴaƴa in sun zama su kaɗai ne mun ji cewa daga biyu abin zai sama ko sun kai su ɗari haka nan mun ji gadon mahaifa a lokacin da su kaɗai za su yi gado da kuma lokacin da wani ya haɗu da su a cikin gado to abu na ƙarshe da kamata mu kalla shine an ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn bayan wasiya ko bashi to wanne za a gabatar aya ta fara ambatan bashi ai wasiya sannan ta ambaci bashi amma sunna kuma ta tabbatar da bashi ake fara biya sannan me wasiya to nan kaga an fassara qur'ani da sunna ke an gane ku da haka idan mutum ya mutu yayi wasiya kuma ya ana bin sa bashi to ba zuwa za fara fitar da wasiyarsa ba ko zartar da wasiyarsa ba bashi za a fara gabatarwa haka sunna ta gabata malamai aka haka suka haɗu tun daga na farko har malaman ƙarshe waɗanda duk ake izina da su akan abin da ainihin suka tafi kenan da aka yi mutum ya mutu sai an fara biyan bashin da yake kansa sannan ajin zancen wasiya wasiya kuma ana yin ta ne ana zartar da ita ne a cikin abin da ya rage bayan bashin an cire bashi an gane ku mun fahimta da kyau kada ce ya mutu ya bar naira dubu ashirin ya yi wasiyar a ba da kaso ɗaya bisa uku dubu ashirin ko ce dubu ashirin da ɗaya ba da kaso ɗaya bisa uku naira dubu bakwai kenan ana sa kuma naira dubu bakwai an biya masa bashi yan saura nawa dubu goma sha hudu eh to aka zartar da wasiyan nan dubu bakwai an ba wani wanda shi wasiya za a yi masa kuma magada ba musu dubu bakwai an fahimta a yanzu a dawo wannan abin da ya rage ne don shi ne hakikanin abin da ya mallaka to a ciki za a bautar da wasu shi an fahimta ta Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to sai mu kwana a nan akwai matsaloli masu yawa amma waɗannan su ne jagororinsu muna roƙon Allah abin da mafaɗa faɗa ya zan Allah ya ba mu dada inda muka kure ya kai mana kuma dai tafiya tana daga karatu yau sauran kwana biyar jirgin zuri ya tashi isha da aka waɗanda ba su motsa ba su motsa an gani in ba haka ba to ta mawaki jirgi ba shi jiran ɗan wani ko kamar mutuwa ce in ta zo za ka ce a ɗan yi min jinkiri sai a jinkirta maka babu ko to yi maza yanzu da kake da dama yi gabanin ka shiga da gabi in kana raye ne kake da tabbacin yi amma an kama ba ka da tabbas kana tunanin ɗana mutumin kirki ne na mutu zai mun hmm. Allah ya sauka wannan zamanin ya koya mutane darasi ya kamata su koye shi abinda ko muka faɗa yanzu dai Allah ya ba mu dada inda muke kure Allah ya sai mana abinda yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na santa kuma Allah ya ba mu ikon santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam وزد وبارك واكرم عليه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه المتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله